Gwamnatin jihar Nijar Najeriya ta kai tallafin kayan abinci ga wasu ɗaruruwan 'yan gudun hijira waɗanda suka bar garuruwansu a sakamakon hare-haren 'yan bindiga da ya addabi wasu yankuna na jihar Nijar. To sai dai 'yan gudun hijirar da suka fito daga ƙananan hukumomin shiruru da kuma muya sun ci sun fi buƙatar samar masu da tsaro a yankunansu. ta yadda za su koma su ɗebe amfanin gonarsu da a yanzu haka yake daji. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar ba da agajin gaggawar a jihar Niger ya yi ƙarin haske akan kayan abincin da suka kai wa 'yan gudun hijirar. E akwai shinkafa da masara da gero, akwai manja, akwai man gyada, akwai gishiri, akwai magi wanda yake shiroro local government an ba su buhun shinkafa ɗari masara ɗari uh, gero buhu hamsin manja jarka talatin man gyaɗa ma haka akwai indomi ma katan ɗari akwai kuma gishiri guda buhu talatin akwai magi shi ma wajen katan talatin wanda yake an yi shi a gida biyu shiroro local government ta samu wannan adadi ita ma mun yi local government ta samu wannan adadi yan gudun hijirar dai waɗanda suka yi sansani a garin gwada sun ji daɗin tallafin amma fa gaskiyar lamari shine suna cikin tashin hankali domin kuwa amfanin gonarsu yana daji. Sunana Yakubu Ibrahim Oscar sun ba mu tallafi da kyau da wasu kula amma ba shine ma matsalar mutanen mu ba the best thing a samu jami'an tsaro da zai jauro a yi magana abun a koma can a samu yan sanda da jami'an tsaro da za koma ƙauyuka sunana usman dattijo guni wannan tallafin ya zama dole ne bayan da za ka inda ka bar abincinka a gida inda ka bar abincinka a gida aka ce ga wani zai dan taimaka maka da mudun masara za ka iya zuwa ka karba amma ba dan haka ba wannan tallafin ku ina zai kai ka wannan abin da za a baka wanda za ka ci yanzu ne ga abincin da za ka ci na shekara a daji ka bar shi a kyautata mana da tsaro shine babban bukatun mu suna kama mutane su wuce da su daji su kashe na kashewa su tafi su kai ce sai an ba su kuɗin fansa wannan yake a kira maka kuɗi miliyan 100 wannan yake kai a rayuwanka ba baka taba ganin wannan kuɗin ba ni karan kaina gona na wani makoci na ya kira ne ya ce dabbobi na nan na ta cin amfanin ba zan iya zuwa ba saboda ina tsoron rayuwa gwamnati muna so ta agaza mana da ma'aikata jami'an tsaro wanda za su zo a dan kare mutane Allah dai shi ke karewa amma inda jami'an tsaron nan Allah da za a samu sauki yankin na shiroro da mu ya dai ya daɗe yana fama da waɗannan mahara 'yan bindiga da gwamnatin jihar Nejan ta ce mayaka ne na ƙungiyar Boko Haram suka mamaye yankin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.